Yajin aikin wanda ya biyo bayan rashin gamsuwa da abubuwan da aka tsayar bayan wata ganawar da ta hada shugaban kasa Muhammad Bazum da shugabannin kungiyoyin kwadago mambobin ETN da na kungiyar CDTN a makon jiya kawancen na ETN wato CNT, ESTN, USPT e da CJSL ne suka kira shi don tayar da mahukunta daga barci in ji mun kaila Halidu babban sakataren uwar kungiyar kwadago ta CNT. alkawalin ne na ka ɗauka biskan wayannan alawus alawus da ake ba ma'aikata mun ke a daidaita su kowane ma'aikata a san menene ya kamata a bashi amma sai ga ma'aikata da kike wani service abin da za a bashi ba shine za a ba wancan ba mun ce a'a a daidaita a samu takardar da zai kewa kowane grad ga allowance yadda ya kamata a bashi a karshen wata na biyun shine zancen da ya shayi karamin biya da ake bada da ake kira smig a turanke karamin biyan nan a ƙasar mu Niger jika 38 to cikin jika 38 Allah na tuba menene ma'aikacin gwamnati yake iya sai cikin jika 30 akwai zancen da ya sha a dauki ɗan kwantaragi na makarantun boko da na liktoki a sas cikin aikin dindindin an dauki alkawari cewa za a yi shi an jima ana hudu za a yi shi tun alif dubu biyu da sha hudu ba a ƙara ɗauka 'yan kwantarage na michel lakol a sashi aikin dindindin ba yau muna da 'yan kwantarage sama da dubu sattin da biyu da suna nan suna aikin kontrage kuma kowane wata albashin da ake ba su karamin albashi ne bai ka albashin da ake ba wancan mushan dindindin. A cewar sa magoya bayan waɗannan kungiyoyi sun amsa kira a ko ina a sassan Nijar a wuni na farko na wannan yajin aiki. Abuka aiki mu duk inda suke a nan ya mai da cikin sauran jihohi har ma cikin can inda akwai nesa in kun ɗauki hal gadam inda ake ɗaukar man feta mutane sun ji daɗin wannan Eh, takardar da muka zuwa na shiga yajin aikin to alif 2011 da an ko har samu man feta a Niger har yanzu kuɗin man feta bai sabka ba mun ke a rage cikin kuɗin man fetur nan tunda kun san da kewa daga an ƙara kuɗin biskan gazuwa duk abubuwan da ake kawo Nijar kuɗin su sun hau ma'aikata ba a ƙara musu albashin su ba abin da kake sai jiya a dala goma yau a zo a ke maka sai shi dala ishirin. A ɗaya ɓangare an cimma yarjejeniya a tsakanin CDTN da gwamnati a farkon makon nan sakamakon biyan bukatun da shugabannin kungiyar suka ce sun samu a karshen wannan zama saboda haka wannan yashin aiki bai shafi magoya bayan CDTN ba in ji sakataren tsare-tsare Muhammadu Mansur Adamu. Mun samu tattaunawa da jama'an gwamnati wanda a ƙarshen shi muka samu rattaba hannu bus? sa eh, wasu abubuwa wanda muka daidaita a kan su eh, su kuma da guda bakwai suke ni na ta wajen aiki kuma duk waɗanda muke aiki tare da su na gan su wajen aiki kuma da abubuwan da ake cewa su ne za su shaho yaji aiki ni ban gane su ba ban ji su ba kenan lalle azimin mu abu ne wanda bai shahe mu ba ba min komi don mu hana wani yajin aikin shi amma dai mu wannan abu baya kallon mu a jajibirin barazanar yajin aikin da suka yi shugaba muhammad bazum ya gayyaci shugabannin kungiyoyin kwadago a fadarsa inda ya yi alkawalin shafe hawayen ma'aikata dangane da wasu matsalolin da suka addabe su. Haka kuma kungiyoyin sun ci gaba da tantaunawa da ministan kwadago a ƙarshen mako, sai dai rashin gamsuwa ya sa suka yanke shawarar shiga wannan yajin aiki. ko da yake sai dai ta yan bata shiga yajin aikin ba saboda yarjejeniyar da suka cimma da hukumomi abin da ke fayyace rarrabuwar kan da ke tsakanin ma'aikata a wannan ƙasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger